بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء أكو قوات رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin fassara na ainihin suratul isra'i a jiya mun tsaya a cikin aya ta 104 aya ta 103 a ko jiya mun tsaya aya ta 104 wa kullu min ba'din li bani isra'il na'am to insha Allah kafin mu fassara shi ko mai ƙarin bayani a kan shi akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya da fahimta mutum ne ya rike hannun mace alhalin yana yin azumi amma ba tare da ya ji komai ba yaya hukuncin azumin shi shi ne tambayar da ɗan yi. wato ya kama mace budurwa ya kama ya rike kuma yana yin azumi amma kuma shi bai shi komai a zuciyarsa ba bi ma'ana irin sha'awar da ake ji din nan idan an rike mace to shi bai ji wannan sha'awa din ba to yaya matsayin azuminsa to a nan wajen dai ina ganin wasa da mace a cikin azumi ko a wajen azumi wacce ba matanka ba misali ya zama to musulmi na kirki ya zo yana taba jikin mace shi ma ya san wannan haramun ne musulunci bai yarda da shi ba an gane wannan ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan daga cikin zinan hannu annabi ya ce kowane dan adam an rubuta mai kasan shi na zina kuma wannan kasan lallai zai same shi ba makawa ya ce zinan ido shi ne kallo mutum ya kura wa budurwa ido ya kura don sha'awa an gane ko to wannan ya kama hanyar zina sannan zinan hannu shi ne riƙewa zinan ƙafa shi ne takawa zuwa ga inda za a yi zinan sannan annabi ya ce wato farji yana gaskata wannan kuma yana karyata shi saboda haka idan mutum ya zo ya yi wasa da mace a cikin ramadan ko a wajen ramadan ya aikata babban zunubi to amma kuma zanubin ya fi girma ya fi ninninkuwa inda ya cikin ramadan ne shi so daga amma tambayan da ya yi yaya magana azuminsa azumin yana nan a gani ko da mutum ya yi wasa da mace cikin ramadan ya yi zunubi kuma ko da ya fitar da maziyi ne malamai sun yi saɓani a kai idan mutum ya yi wasa da mace sai ya fitar da ruwa to shin wannan ruwa ya karya mai azumi mafi yawan malamai suna ganin ya karya azumin amma abin da ya furin jaye babu wani nassar da ya nuna cewa azumin shi ya karye sai dai kawai wato maganar zunubi ya saba ma Allah an gane wannan ko sai ya ji tsoron Allah ya kiyaye sannan assalamu alaikum Allah ya karbi ibadan mu amin sun amin tambaya na shine mutum ne yake karatun Qur'ani amma zai sa earphone a kunne suna ji tare da malamin ko suna yi tare da malamin da yake sauraron karatunsa a haka har ya sauke alkur'ani ba tare da ya yi shi kadai ba to malam ya matsayin karatun karatun da ya yi ko bai shi karatun ya yi ko bai yi ba an gara wannan ko tambayar da uwa ke yi a nan wajen shi ne kun san cewa ana so mutum zai karatun ƙur'ani kowa in mutane guda biyu za su yi karatu kowa ya nashi ba a so mutane biyu suna karatu da murya daya an gano wani ko kai ka yi karatunka daban shi ma ya yi karatun shi daban ba daidai ba ne misali a ce mutane biyar su gaba ɗaya su daga murya suna karatu da murya ɗaya malamai sun riga sun yi magana kan kasancewar yin zikiri da murya ɗaya biri'a ne an gane ko amma abin da ya shafi lalura ko idan akwai mushakka shari'a ta yi rangwame a kan shi abin da ya shafi lalura ko mushakka kamar abin da ya shafi ɗaliban islamiyya a cikin aji ɗaya ana iya samun ɗalibai guda hamsin idan aka ce malami in zai karantar kowanne a yi masa shi kaɗai kuma ya karanta shi kaɗai ana zuwa makaranta karfe takwas a tashi sha ɗaya kuma za a karanta da ɗalibai hamsin ya karatun zai yiwu kaga akwai mushakka ko ba haka ba ba zai yiwu malami ya iya karanta da ɗalibai hamsin kowanne ya karanta malami ya saurari karatun kowa ya gyara masa ba a nan wajen shi sa malamai suka yi rangwame da cewa ya halatta a irin makarantun islamiyya malami ya daga murya ya karanta ɗalibai su karanta da murya guda ɗaya an gane wato wannan an yi ne saboda ka'idar nan na al-mushaqqa jilubu taysir saboda in an ce za a yi wancan to akwai wahala gaskiya da za a iya fuskanta amma idan ya zama to ɗaliban ba su da yawa ɗalibai ne guda biyu ko ɗalibai guda uku kuma lokacin isasshe ne kowane ɗalibi ya kamata a karanta masa karatunsa daban shi ma ya amsa shi kaɗai a gyara mai shi kaɗai tunda zai yi an gane to tambayar da wannan dan uwa ke yi shine shi yana karatu sai ya sa ainihin a earphone a kunnensa an gane yana jin karatu kuma yana bin karatun da shi da da shi da wannan wannan rediyon suna tafiya tare yana bin muryan wannan mutumin ya halatta wannan karatu da yake bi din nan ko bai halatta ba shine tambayar da ake yi to idan ya zamanto zai daga murya ne shi ma yana yi wancan yana yi za mu iya sanya wannan cikin wannan hukunci shi ma kamar yadda yake jin murya shi ma sai ya daga murya shi ma amma ya zama to zai ringa dan motsar da harshe ne yana bin wancan yana motsar da harshe ba wai yana daga murya bane yana yin karatu wannan kaulan wahida kowa ya san ba matsala inda matsala yake shi ma yana daga murya yanda yake jin muryan wancan mai karatun to shin mai karatun za mu ɗauka cewa mutum ne yake yin karatu shin a lokacin da aka sa karatun daidai lokacin da aka yi karatun ko an sa karatun ne tuntuni wani karatu ne wanda gila ma ya shekara biyar da sanyawa shi ya ɗauko yana bi suna fatan gane wannan to wannan allahu a'alam, za mu iya cewa babu matsala a cikinsa amma mafi alkhairi da ya saurari karatun shi ma sai zo ya nashi zai fi kyau amma in yayi wannan din ba za a ce akwai matsala ba insha Allah sannan sai na uku assalamu alaikum rahmatullah malam ya kokari Allah ya ba mu ladan wannan watanni ko wannan wata tambaya ta kamar haka ni na namiji ne saurayi mai shekara 20 ga munan cikin watan ramadan mai albarka cike da ibadu amma sai dai ni akwai abin da ke taka mun birki wato sha'awa wallahi malam ban san yadda zan yi ba sha'awa yana damu na, wanda ya sa in dai ban zubar da mani da dare da dare ba wallahi da ranar sai na yi ta tunani ina ina daurewa amma muddin idan idan da daren idan da daren ban zubar ba ya dinga damuna shine nake so ko akwai mafita wannan shine babban magana an fahimci wannan ko to kamar yadda muka sani manzo sallallahu alaihi wa sallam ya baiwa samari fatawa yana cewa ya ma'ashara shabab man istada aminkum alba'a falyatazawwaj yace ya ku taron samari duk wanda ya samu ikon ɗawainiyar aure to yayi aure in dai har zaka iya daukar dawainiyan aure to lalle kai aure fa innahu agaddu lil basar lalle yin aure ya fi rintse ido don kallon haram wa ahsanu lil farji kuma ya fi tsare farji daga zina to sai annabi ya ce fa man lam yajid fa alayhi bi siyam ko fa alayhi bi sawm duk wanda bai samu ba to ya lizimci azumi shine maganin da manzo Allah ya bayar wanda bai samu ba ya lizimci azumi fa hu lahu wuja domin lalle azumi yana matsayin kamar dandaka daga sha'awan shi ko azumi yana matsayin dandaka daga sha'awan shi to wannan bawan Allah shi abin da yake cewa ba sha'awan baya ta so mai sai watan Ramadan ka san manzo Allah ya ce in baka samu daman yin aure ba ka sai kai saurayi maganin da ya baka wanda zai kwantar ma da sha'awa shi ne ka ringa yin me azumi to shi wannan bawan Allah yana yin azumi wata daya amma cikin wata daya na cikin tashin hankali yake zaman lafiyar shi in dare yayi dare na yi kawai yayi ta wasa da gaban shi ya fitar da ruwa in bai yi haka ba ba zai taba samun natsuwa da sukuni ba an gane wannan ko to yaya hukuncin mutumin da manzon Allah ya bashi magani amma maganin bai yi ba ya za a yi da irin wannan mutumin eh? sai ya kyale shi dan irin waɗannan su ake kira shawaz mutanen da sun saba ma ka'ida an gane wato kowa yana jin tsoron ya sha guba sai wani ya ɗauki kwalba na guba ya kwakwade kuma ka gaji ya ƙara lafiya to wannan ya za yi da shi ina fatan gane wannan shi dai manzo Allah ya gaya mana cewa yin aure shine maganin sha'awa in mutum ba zai aure bai azumi to ga shi wanzu wannan yana ƙara yin yana ƙara yin azumi sha'awar maka ruwa yake yi kaga wannan yayi daidai da mutumin da kullum in an sha ruwa zai sha kwalbar fiya fiya kaga shi garau kuma yana jin daɗi cikin kwanciyar hankali wa iyaz billah to shine yake tambaya yanzu to yanzu akwai mafita menene mafita daga wannan bala'i da wannan bawon Allah ke ciki wato shin abin da yake aikatawa din nan yana iya tuwa mafita Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin su mutanen kirki su ne wanda suke tsara farjinsu daga yin zina illa ala azwajihim sai dai ga matayensu na aure aw ma malakal aymanuhum ko abinda hannun daman su ya mallaka wato bayi kenan fa innahum ghayru malumin to lalle su ba abin zargi bane a cikin wannan halin ba a zargin su to amma fa man ibtaga wara azalik wanda ya nemi kowa bayan haka ba sai Allah ya ce fa ulaika humul adul to wayannan sun to yan ta'adda to ya hukunci mutumin da yake wasa da gabansa shin wasa da gabansa wasa da gabansa matar shi ce dan ce illa ala azwajikum sannan kuma wasa da gaban yana matsayin abinan baiwa ne to Allah ya ce duk wanda ya nemi koma bayan wannan to dan ta shi kenan mutanen da suke wasa da gaban su domin su rage sha'awa yan ta ne an gane su wuce gona da iri to kasancewar su wuce gona da iri malamai suna kama ganganu cewa idan mutum yana wasa da gaban shi to nan gaba zai koma ainihin ya samu ainihin matsala a wajen ainihin abin nan amma zai samu matsala ga ainihin wajen saduwansa wanda nan gaba idan ya yi aure zai zama to ya yi rauni ba zai iya biyan bukatar mace yadda ya kamata ba a gari malamai sun ba da wannan fatawa kuma likitoci sun tabbatar da haka cewa yana kawo rauni wajen saduwa sannan kuma yana kawo raunin kwakwalwa sannan kuma a wajen saduwa yana sanyawa in mutum zai an mutum ya saki mace kafin ma kafin ita matar ta biya bukata shi ya riga ya fitar da ruwa saboda haka akwai matsaloli da yawa wanda za su iya shafan wannan al'amari kuma shi addinin musulunci ya zo ne don ya kusa da barna shi kuma yin haka din barna ne to yanzu wanne za a ɗauka yanzu idan ya yi azumi sha'awa karuwa yake yi in kuma bai a in kuma misalin ya zauna haka bai yi wasa da gaban shi ba sha'awan zai rinjaye shi to yanzu za a bashi a haka ne ya ci gaba da yin wasa da gaban shi ko kuma a ce ya ci gaba da yin azumi sha'awan na karuwa nan gaba ya zo ya afka wa ƴan mata ko abin da ya kama da wannan tunda in sha'awan ya yi karfi bai san lokacin da zai fada cikin zina ba to idan mutum ya ga cewa al'amarin ya kai wannan mataki wanda yana iya fadawa cikin zina shi sai ya fifita ainihin ya ringa wasa da gabansa idan aka bi mutum a guje ga wuta ga ruwa ya zama to ba makawa sai ya fada cikin guda daya wanda za ka fada to da wuta shi kuma wanda ya fada cikin ruwan bai iya ruwan ba ba an bi ka a guje ga wuta ga ruwa ko baka iya ruwan ba wanda ya fi sauƙin faɗawa ruwa saboda ko da baka iya ruwan ba zai iya yi kila wani wanda ya iya ruwan ya ganka ya fito da kai amma in ka riga ka faɗa cikin wuta ko da an fito da kai ka riga ka ƙone an gane wannan ko na shi ne saboda haka wato ƙasashen larabawa kamar irin ƙasashen sudan akwai lokacin da suke warewa duk shekara duk shekara sai a wato gwamnati tana yin aure ga wanda ba sa ba su da ikon yin aure duk shekara sai a ce to wanda ba su da ikon aure ana so a san su sai hukuma ta taimaka ta biya musu kudin sadaki ta a yi kaya a yi kayan daki da komai kawai ya kawo matar da zai aura a aura mishi to kila wannan zai iya zama mafita tunda shi bawan Allah ba shi da ikon yin aure an gane shi kuma wannan wasa da gabansa ya saba wa musulunci mafi alkhairi shine in babu hukuma to ya kamata al'umman musulmi su rinka duba mutanen da suke cikin irin wannan tsananin rayuwa wanda ba sa iya yin aure har sha'awa yana so ya musu illa sai al'umman musulmi su kafa kwamiti na aga zama irin wayannan gwagware din Allahu a'lam saboda shi ayan alqur'ani abin da ce wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi wa'annan wanda ba su samu daman yin aure ba su kame daga aure har sai Allah ya wadata su su kame daga zina an gane har sai Allah ya wadata su daga falalansa in baka da wadata ka dage ka kame iya kokarinka ka ji tsoron Allah ka dinga yawan sauraron karatun alkur'ani kana yawan halartar wuraren wa'azi kuma kana karanta ainihin kalle-kallen ainihin mata da sauransu da kalle-kallen tsaraici zai iya yiwa kamar yadda wani ya ce yawan kallon yawan kallon mata a kan titi da yawan mu'amala da su da kuma kila wani za ga cewa yana yawan kallon fimafimai wanda a cikinsu akwai tsaraici to kaga irin wannan ba zai rabu da wannan musiba din ba Allah subhanahu ta'ala shi kiyaye eh to a ci gaba da tafsirinmu na jiya jiya abinda mun tsaya kan ayan nan wa kullu min ba'di jili bani isra'il an gane ku kuma kar karanta wannan a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا من بعده لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لذيفا وقلنا من بعده سيبقى شيء باين هكا لبني إسرائيل أي باين أرجع أن نتقدر في الأونة سيبقى شيء بني إسرائيل أسكنوا الأرض أسكنوا الأرض كزونا a cikin ai ne ku zauna a ƙasar sha da ƙasar masar Fa'iza ja a wa’adun Afira. idan alkawarin lahira ya zo ji ina bi a latifa za mu zo da ku a warwatse za mu zo da ku a cakuɗe a nan allah subhanahu wata'ala ya gaya wa bani isra'il a lokacin da ya riga ya kwace su daga fir'auna allah ta'ala ya nutsar da shi sai ya ce wa bani isra'ila ku zauna wannan ƙasa ta masar ƙasar da fir'auna ya azabtar da ku ku zauna a ƙasar sham yau ɗin nan gashi na gadar da ku masar na gadar da ku sham an gane wannan ku wa aurasnal qauman lazina kanu yastad'afun masharik al-ardi wa magariba allati barakna fiha mun gadar da mun gadar ma wayannan mutane wanda suka kasance ana zaluntar su ana raunana su mun gadar musu masharik al'ard gabashin ƙasa wa magariba hallati barakna fiha da kuma abinda da kuma yammacin ƙasa wanda muka sanya albarka a cikinta shine mun gadar da su masar da sha. wa tammar kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalmar ubangijinka mafi kyawo ya tabbata ga bani isra'il saboda haƙurin da suka yi dama annabi Musa riga ya ce musu dama ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin cewa ku nemi taimako da Allah ku yi hakuri ya ku bani Isra'il lalle ƙasa na Allah ne yana gadar da wannan ƙasa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah ashe idan muna so mu samu kyakkyawan ƙarshe Allah ya tsora mu akan makiyanmu ya zamanto muna sama da su me za mu yi shi ne mu ji tsoron Allah da zarar mun ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ɗaukaka mu sai Allah ya biya mana bukata sai ya rinjayar da mu akan makiyanmu kaga fir'auna ya daɗe yana azabtar da bani isra'ila da annabi musa ya zo ai sun gaya wa annabi musa alaihi salam cewa tun kafin ka zo ya musa ana ta cutar da mu fir'auna yana bautar da mu fir'auna yana kashe maza yuzabbihuna abna'ahum wa yastahayuna nisa'ahum yana yanka yaran mu maza yana rayar da mata kuma wannan abun an dade ana yi ya Musa sannan bayan ka zo mana ma gashi fir'auna ya ci gaba da azabtar da mu duk wayannan abubuwa gaba ɗaya sun faru to ya ya Musa haka zamu ci gaba da zama fir'auna yana bautar da mu shin lokaci bai yi ba da za mu ɗauki mataki annabi musa ke ce musu ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hakuri ya ake neman taimako da Allah shine a bauta mu Allah kada a yi shirka da shi sannan kuma a yi masa biyayya a nisanci abubuwan da ya hana ta ce lalle wannan ƙasa dai ku duba ƙarfin mulkin fir'auna wannan ƙasa da fir'auna ke takama da shi na Allah ne ba nashi ba ne kuma Allah yana gadar da wannan kasa ga wanda ya so daga cikin bayansa in ya so nan gaba zai baku wannan ƙasa amma ku sani wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah in dai kun ji tsoron Allah insha Allah sai na baku wannan ƙasa din to a lokacin da bani Isra'il suka yi biyayya ga maganar da Annabi Musa ya gaya musu suka kiyaye dokokinsa suka nisanci abinda da Allah ya hana ai sai gashi nan sai gashi sai Allah ya gadar da su mai a Misira da kuma sham Shi ne wa kullum min ba'di sai muka ce bayan an an da fir'auna muka ce wa bani isra'il ku zauna a wannan ƙasa na ainihin Misira da sham ya riga ya zama tona ku an gane ko saboda kun yi haƙuri bahaushe yana cewa mai haƙuri yana dafa dutse ya sha romanta a sabar kasmihi mazaƙa tuhu lakin a waƙi buhu a halamin asali. shi kalmar sobar yadda ka san sunan shi haka yake wato ɗanɗana shi wato ɗanɗanan shi akwai ɗaci amma kuma ƙarshensa ya fi zaki fiye da zuma fa'iza ja a wa'adun akira idan alƙawarin lahira ya zo ji ina bi kuma lafifa za mu zo da ku a cakuɗe ai ji ina bi kuma min ƙuburikum ai za mu zo da ku daga abubuwanku muktalibina kuna a cakuɗe da mutanen kirki da mutanen banza da muminai da kagurai da banza da mata duk za ku cakuɗa gaba ɗaya min kulli maudu'in za ku cakuɗa min kulli maudu'in daga kowane waje ƙadik talakal mumin bil kafir la ya ta'arafun hakika mumini ya cakuɗa da kafiri ba sa ma iya gane junansu gobe kiyaman alƙawarin ya zo za ka ga muminai sun tashi daga kabari sun cuɗanya da juna ba sa ma iya ganewa ba ka iya gane wannan mumini ne kafiri ne fasiki ne salihi ne wannan wala yanhazu ahadun minkum ila qabilati kuma ɗaya daga cikin ku baya iya tattara zuwa ga kabilarsa wa an gane wannan ko to kaga wannan in mun duba zahiri kenan gobe kiyama in mun tashi daga kabarin mu ba za mu iya gane junanmu ba kowa baya iya gane kowa kawai shine Allah ta'ala yake cewa a ah, menene yukhrijuna ah, ah, min al-ajdaku yukhrijuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum jaradun muntashir muhdiina ila da eh, yukhrijuna min qago min quburihim yawma yukhrijuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun ranar da za su ringa fitowa daga kaburbura a watse za su fito a cakuɗe gaba ɗaya ba sa iya gane junansu gaba ke ɗaya an gane wannan ko to amma kuma wannan ba wai kowane lokaci ba ne an samu wasu nasoshi kuma sun nuna mana cewa gobe kiyama kowa zai koma bangaren shi ne musulmi za su koma bangaren su kafirai ma za su koma ɓangaren su Allah ta'ala ya ce wa kuntum azwajan salasa kun kasance ku din nan gobe kiyama wato nau'i ne guda uku fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wa sabiqun a ah, wa sabiqun sabiqun go wato gobe kiyama mutane nau'i ne guda uku akwai fa ashabul maimana akwai ma'abuta hannun dama ma ashabul maimana menene ma'abota hannun dama wa ashabul mash'ama akwai ma'abota shu'umci ma'abota hannun hagu menene ma'abota hannun hagu sannan wa sadiquna sadiqun sannan waɗanda suka yi firkin kau suka yi firkin kau misali to ka ganka duba mutane kashi uku ne gobe kiyama kowa zai kwariya za ta ƙwarya ne ashabul maimana za su koma bangaren dama ashabul mash'ama za su koma bangaren hagu su kuma wa'ancan wanda suka yi fintinkan su ma suna gefen su an gane sun ma'auran sal kitabar da zinar tsafai na min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalika huwa al fadlul mubin ah zalika huwa al fadlul kabir jannatu adinin adnin yadkhuluna Ba gobe kiyama za ga mutane kashi kashi yau ma na da kullu su bi imamihim ranar da za mu kira dukkan mutane kowa da ainihin shugabansu in kana bin annabi muhammad za ce ina al'umma annabi in kana bin annabi isa ina al'umma annabi isa ina al'umma annabi musa ina al'umman kaza sannan kana bin ƙur'ani? ina mabiya ƙur'ani? ina mabiya a taura haka ko ta nan ma za a rarrabe amma zahirin wannan aya an ce za a zo da mutane ne a cakuɗe wanda ba a bambantawa tsakanin kowane bangare kama mun fahimci wannan aya ya nuna mana cewa wannan cakuɗe ɗaniyan shine idan sun taso daga kabari idan sun taso daga kabari kafin a raba bayan an taso daga kabari daga baya za a zo a ware mutane kashi uku nan kowa ya koma bangaren shi an gane wannan ko na'am wabil haqqi وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Allah yake cewa wabil haƙƙi haqqi anzalnahu da gaskiya ne muka saukar da alqur'ani wabil haƙƙi nazal alqur'ani ya sauka ne da gaskiya shi ma wa ma arsalnaka illa mubashira wa nadhira ba mu aiko ka ba ya rasulullah face ka zama to mai mai gargadi ga aljanna ga mutanen kirki wanda suka yi biyayya ga Allah wa nadhira kuma ka zama to mai gargadi ga wanda ya kafirce ma Allah ko ya yin biyayya ga umarninsa an gane ko al'amin a shaqibi Allah ya masa rahama yana faɗa a cikin tafsirin sa adwaul bayan yana cewa maganan Allah da yake cewa wa haƙƙi haqqi anzalnahu wa haƙƙi nazal da gaskiya muka saukar da alqur'ani kuma da gaskiya ƙur'ani ya sauka Ya yace bayyana jalla wa ala fi hadhihi al-aya al-karima cewa Allah mai girma da ɗaukaka ya yi bayani a cikin wannan aya da girma annahu anzala hadha al-qur'an bil haqqi mutalabbisan bihi mutazamminan lahu cewa lalle ya saukar da wannan qur'ani da gaskiya alkur'ani yana cakuɗa da gaskiya kuma ya kumshi gaskiya alkur'ani ya kumshi gaskiya ga baki ɗayansa ya ce fa kullu ma fi haƙun fa ko sirikun wa adalun? Ya ce duk abin da ke cikin ƙul'ani ba gaskiya ne a cikin ƙul'ani babu dafi babu ifi duk abin da ke cikin ƙul'ani gaskiya ne labarin kan ƙul'ani gaskiya ne hukunce hukunce alqur'ani adalci ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ubangijin ubangijinka ya cika wato na gaskiya da kuma adalci an gane ko Allah mai gaskiya ne a wajen labari mai adalci a wajen hukunci duk abinda Allah ya hukunta shine daidai abinda Allah ya bada labari gaskiya ne an gane sai ce wa kaifa la wa qad A waƙar an zala hu jalla wa'ala bi ilmihi yaya za a yi alƙul'ani da zai kasance haka ba alhali Allah ta'ala ya saukar da alƙul'ani da iliminsa Allah yana cewa lakinin lahu ya shahadu bima bima an zala ilai lakinin lahu ya shahadu bima an zala ilai an zala hu bi ilmihi wal mala'ikatu ya shahadu wa kafa billahi yau shi Allah da kansa wato yana shaida da abin da ya saukar zuwa gare ka Allah da kanshi ya bada garanti cewa ko Qur'ani gaba ɗaya babu kuskure a cikin sa an gane wannan ko anzalahu bi ilmi Allah ya saukar da Qur'ani ne da sanin shi duk ayar da ta sauka Allah yana sanar da ita wal mala'ikatu yashadun sannan mala'iku ma suna shaidawa wa kafa billahi shahida Allah ta'ala ya isa ya zama shaida to kaga idan ka duba isnadin alqur'ani kafin alkur'ani ya zo zuwa gare mu yaya yake alkur'ani ya taho daga wajen Allah Allah ya miƙa shi zuwa gawa mala'ika mala'ika nan kuma ya kai shi wajen wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin isnaduhu yaya <laughs> an gane wannan ko wa ma tanazzalar bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastabiqun shedanu ba sa iya saukar da alkur'ani alkur'ani daga Allah ne zuwa mala'iku zuwa annabawa zuwa annabi misali an gano wannan ko qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin kace ruhi amintacce shi ya saukar da alkur'ani waye ruhi amintacce shine mala'ika jibrilu ya saukar da qur'ani ala qalbika akan zuciyanka an gane bar huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina otal il ya saukar da qur'ani ya tusa cikin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li yakuna minal munzirin dan annabi ya zama to daga cikin masu gargadi kuma an saukar da shi da me bilisanin arabiyyi mubin da harshen larabci wanda yake bayyananne to ma'anan wannan aya Allah ya saukar da wannan qur'ani Allah ya saukar da shi fihil haqq a cikin alkur'ani akwai gaskiya fihil al'adlu a cikin shi akwai adalci fihil amru, bi kulli ma'ruf wa jamil a cikin alkur'ani akwai umarni da duk wani abu mai kyau da duk wani abu wanda yake ya dace da shari'a wannan hayu an kulli munkar alkur'ani yana hana duk wani abin ki wa qabi duk wani abin da yake mummuna qur'ani na hanawa kullu akhbarihi sidiq dukkan labaran alkur'ani gaskiya ne wa kullu ahkamihi adl kuma duk hukuncin alkur'ani adalci ne an gane wannan ko da mutum zai ce kashi wallahi da ma a ce za a tambayi shawara na zan ce a daina yanke hannun barawo to wanda ya faɗi wannan yayi ridda saboda yayi inkarin hikiman Allah ya nuna Allah ta'ala ba shi da hikima ku ce shi da za a nemi shawara sa gaskiya in mutum yayi zina kawai ai masa nasiha maganar cewa wai in mutum yayi zina a masa bulala nan in ya taba yin aure in bai taɓa yin aure ba a jefe shi shi yana ganin gaskiya akwai ɗan ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa to wanda ya faɗi wannan ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin sunan shi kafiri saboda ya ƙaryata hikima na Allah subhanahu ta'ala duk abin da Allah ya aikata akwai gayan hikima a cikinsa haka nan duk abin da Allah ya halitta akwai gayan hikima a cikinsa an gano wannan ko in Allah ya riga yanke hukunci in kai baka gano hikiman ba mafi alkhairi kai shiru dan akwai abin da mutum za ga abu ne fa mai hikima wanda lalle an yi hikima a ciki amma hankalin mutum zai kasa dauka an gane amma da za a zaunar da kai a yi maka bayani dalla dalla da kaga adalci an gane wannan shine abin da wani malami yake ba da amsa ga irin irin turawan nan masu masu kira zuwa ga wai a kiyaye yancin bil'adama masu kira zuwa ga a kiyaye yancin bil'adama suke cewa wato Allah ta'ala ya ce wa ya saukar da ƙur'ani domin adalci ka ce su kuma sun ga akwai wurare da yawa wanda Allah ya yanke hukunci wanda babu adalci a ciki wa iyaz an gano wani ko menene abubuwan da babu adalci suka ce an bambanta tsakanin namiji da mace a wajen abin da ya shafi rabon gado saka wannan wannan magana na cewa an bambanta tsakanin namiji da mace a wajen rabon gado ga ce babu adalci ya za a yi Allah ya ce yusikumul lahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayayi eh Allah Allah yana muku wasiya game da yaran ku yaran ku a maza suna da rabon mata biyu kaje to menene ya bambanta mace mutum ce shi ma namiji haka to ya za a yi namiji a ninka mai kasan mata biyu suka ce gaskiya wannan babu adalci a ciki an gane to shi ne aka ba su amsa aka ce to yanzu ku da kuke wannan magana a wajen neman aure wane ne yake neman aure wa yake neman aure namiji yake neman aure ko mace wane ne yake biyan kudin gaisuwa wane ne yake biyan kudin ah, na gani ina so wane ne yake biyan kudin sadaki wane ne yake yin akwati sannan idan an zo gida in misali an ba shi auren waye zai kama gida gidan da za a zauna wane ne zai ringa yin cefane namiji ko wane ne zai ringa masa ɗinkin sallah namiji to yanzu bukaddara yanzu namiji ya gaji miliyan ɗaya mace ta gaji dubu ɗari biyar a nan wajen yanzu da wanda yake da dubu ɗari biyar da mai miliyan ɗaya wane ne ya fi samu eh? wane ne ya fi morewa a nan wajen mace in tara da dubu ɗari biyar namiji yana da miliyan ɗaya wane ne ya fi kuɗi mace ta fi kuɗi suna ba ta gano wannan saboda duk wani ya gaba ɗaya shari'a ta ɗauke masa kai ba a ɗauke maka ba an gane ko ita idan ta mallaki dubu ɗari biyar tana iya ɗaukan wannan kuɗi ta sa a cikin akawuntinta in ma ta iya kasuwanci ta ringa juya wannan kuɗi tana samun kuɗi kai kuma wannan miliyan ɗayan in ka ce za ka nemi tun wajen neman aure zai ƙare wannan miliyan ɗayan tun wajen neman aure zai ƙare ita kuma tana nan ta ɓoye kuɗinta sai bayan wasu watanni sai ce ma mai gida in ba kuna zaman lafiya ta ce wallahi kuɗin nan da na gada ɗin nan ga za a wajen iyayena a wallahi suna tsala ta juya mu yanzu ya zo miliyan yanzu a kowane wani dan gida da na gani ina son siyasi shi ne na shan sanar da kai kaka ji daga sama ina fatan gano wannan mutumin da ya gaji miliyan daya da mutumin da ya gaji da wacce ta gaji dari biyar za a ga cewa a wajen ainihin iya ajiye kuɗi ita mai dari biyar za ta fi iya ajiye kuɗinta saboda shi wancan yana da ɗawainiya da yawa wanda shari'a ta ɗora masa ma banda ma wanda ya ɗora wa kanshi Suna fata gane wannan to a nan wajen abin da yake zalunci shine in za a yi rabu a ce da namiji da mace gaba ɗaya a ba su iri ɗaya an zalunci namiji Suna fata gane wannan misali ne kamar za a yi rabon abinci an dafa abinci za a raba sai a ce karamin yaro ɗan shekara biyu da kai da a baku kwano ɗaya na shinkafa wannan adalci ne ba adalci ba ne an gane su abin da suke kira adalci ne daidaitawa ai bai yiwa a daidaita tsakanin abubuwan da suke daban-daban in abubuwa ba iri ɗaya bane ba daidai bane a daidaita daidaitawa daban adalci daban shi musulunci bai ce a daidaita ba cewa ya ai adalci an gane wannan ko yanzu da duhu da haske duk ɗaya ne ai ba za a daidaita wa misali sannan kuma da ainihin shugaban ƙasa da shugaban ƙasa da mai gadi a ce albashinsa ɗaya sun da dukkan su mutane ne an yi daidai ko wannan shine adalci to wannan shine tunani irin na wayannan mutane tunda dai ai dukan ku mutane ne wannan shugaban kasa ai mutum ne shi ma mai gadi mutum ne to ai ya kamata duk a ba su matsayi iri daya to irin gwagwarmayar da namiji ke yi a gida a matsayin shi na shugaban gida da kuma mace tana karkashin sa in za a bada albashi albashi iri daya za a bayar kowa da mukamin shi a gane in za a ba da albashi akan duba mukamin kowa ne da irin tsawainiyar da kowa yake yi sannan a bashi albashi daidai da yadda zai ɗauki ainihin tsawainiyarsa. an fahimci wannan ko? ta saboda haka wannan shi ne saboda haka cewa da aka yi din nan alƙur'ani wato ya sauka da gaskiya wato ma'ana duk abin da ya shafi barna babu shi a cikin alƙur'ani cewa da yawo bil haqqi nazala da gaskiya ƙur'ani ya sauka yana nuni kan cewa a cikin alqur'ani babu wani canji a cikinsa an gano wani ko a wajen saukar da shi ba a canza komai ba babu ƙari babu rage domin manza a wato dan sakon da Allah ya turo ya kawo sako zuwa ga manzo sallallahu alaihi mala'ika jibril amintacce ne shi an wannan saboda haka babu yadda za a yi a samu rinjaye a kansa farko dai mala'ika jibril mai karfi ne shi Allah ya ce allama hu shadidul quwa ma'ana mai tsananin karfi ne shedan ba zai iya tare ainihin mala'ika jibril ya kwace ainihin wahayi ya canza shi ba Allah ya riga ya ba mala'ika karfi wanda ya fi karfin duk shedanu gaba daya zai iya dauko wannan sako salin alin ya kai shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko sannan ko bayan kasancewa shi mai karfi amintacce ne shi shi karan kansa ba zai je canza ba an gane ko ba baya canza komai kuma baya baddala ainihin komai kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani qul nazala bihi ruhul amin kaga sai Allah ya kira shi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin sannan wani aya Allah ya kira shi ziqu watin inda zil arshi makin ma'abocin ma'abocin karfi kuma mai matsayi a wajen Allah ga shi da ƙarfi kuma yana da wani daraja na musamman a wajen Allah mu da'in samma amin kuma abin yi wa biyayya a can sannan kuma amintacce ne shi wato shi mala'ika ana mai biyayya a can akwai mala'iku da suke karkashin sa suna mai biyayya duk abin da ya faɗa za su yi sannan kuma shi amintacce ne ba zai canza komai ba misali kaga wannan ya zama to raddi ga shi'a masu cewa mala'ika jibrilu da Allah ya sauka mai da alkur'ani sai mala'ika sai ya manta akwai wasu shi'a ana kira su shi'a guradiyya wai da Allah ya ba mala'ika jibril qur'ani sai mala'ika jibril sai ya zo zai saukar da qur'ani zuwa ga annabi da ya zo sai ya ga da ya zo sai ya ga sai ga ainihin manzan Allah shi an aiko shi ne wai ya kawo qur'ani zuwa ga Ali bin Abi Talib da ya zo tun da kasancewan da annabi da aliyu sun yi kama kaman hankaka da hankaka yadda ka san kaga ga hankaka da hankaka baka iya bambantawa kamar irin mutumin da bai san mutanen Japan ba ya gansu zai dauka duka su iri ɗaya ne ko to su maka zalika wai da Annabi da Aliyu sun yi kama kaman hankaka da hankaka wai an turo a kawo ma Aliyu wahayi shine sai man sai shi mala'ika sai kuskure sai ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran wayannan a gurabiya to haka Allah ta'ala ya nuna mala'ika Jibril amintacce ne mai karfi ne babu yadda za a yi canza wani abu daga cikin sakon da aka ce abin da a canza shi sakon da aka aiko shi a kai an gane ko duk mutumin da ya yi imani cewa ƙur'anin da muke karanta wannan akwai rage a ciki ko ƙari ko an canza wani abu to wannan mutumin ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakawa ya tafi cikin addinin musulunci an gane ko wannan shine abin da shi a galiban suke tuhuman alƙur'ani da shi duk irin wannan yaban da Allah ya ma alqur'ani yan shi'a ba sa ganin qur'ani a matsayin littafin Allah yan shi'a suna karanta qur'ani ne min babu taqiya har sai lokacin da Imam Mahdi ya zo idan Imam Mahdi ya zo wai wai wai zai kawo qur'ani na gaskiya yanzu ana karanta shi ne kan lalura yadda ka san idan mutum ya nemi ruwa bai samu ba zai yi mai zai yi taimama to su ma sun ce a karanta wannan qur'ani kan lalura har sai imamul mahdi ya zo imamu mahdi zai kawo ƙur'ani na gaskiya sai ya aje wannan to a yaushe zai zo wajen shekara hijira daba na 1400 da wani abu har yanzu ana karanta ƙur'ani da ba shi da kyau to sai yaushe za a karanta mai kyan sai mun kare gaba ɗaya. an gane wannan ayi to wannan shi za malamin ka ce yana da wuya ka ga manya-manyan malaman waɗannan mutane sun haddace ba alƙur'ani so suna kallon karatun ƙur'anin da haddace shi ɓata lokaci ne kawai don ba shi ne na hakika ba amma kuma in kana tattaunawa da su za su rantse ma da Allah ƙarya ake musu an gani amma kuma ka duba littattafansu za ga a cikin littattafansu suna tabbatar da cewa lalle wannan ƙur'anin ana karanta shi ne kan babu lalura har sai ainihin mahadi ya zo zai zo da ƙur'ani na gaskiya to Allah ta'ala ya nuna mana a nan wajen ya saukar da ƙur'ani da gaskiya kuma da gaskiya ne ya sauka kuma sannan mala'ikan da aka ce ya kiyaye qur'ani ya tsare qur'ani har sai da qur'ani ya kai wajen manzo sallallahu alaihi wasallam babu dama wani ya canza ko wani iya ragewa kai bayan ma Allah ya saukar da qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya sa mala'ika ya tsaya yana gadi har sai an gama isar da sako zuwa ga al'umma saka mala'iku suna kewaye manzon Allah fa yana karanta Qur'ani domin kada wata aya ta kubuce Allah yana cewa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada Allah masanin gaibi bai bayyana da gaibinsa ga kowa ba sai dai wanda ya zaba wato manzo in ya zabi manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada lalle yana sanya mai tsaro gaba gare shi da baya gare shi yana sanya matsara mala'iku security su kewaye liya alama an kar gori risalatu rabbihi domin ya tabbatar da cewa manzannin nan sun isar da sakon su, ba canza komai ba misali an gane sai ce wa qur'anin farqna wa qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala للناس على مكس ونزلناه تنزيلا الله يأتي وقرآنا فرقناه wannan abin karantawan shine alkur'ani wato faraknahu mun rarrabe shi an gane mun yi mun rabe shi gayan rarrabewa litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqsin domin ka karanta shi ga mutane a hankali a hankali wato akan jinkiri wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi gayan saukarwa an gane wannan ko mazhaban siba waihi wannan qur'ani din maqulun bihi ne mansubun bi fi'lin mudmar yufassiruhu zahir saboda haka jumhur na malamai suna karanta shi faraqnahu faraqnahu bi tafsirir ra wa qur'anan faraqnahu alkur'ani ne muka rarrabe shi daki-daki ai ma'anahu bayyanahu wa auzahanahu alkur'ani mun bayyana shi sannan ko mun yi filla-filla da shi alkur'ani ba mu bar wani shubaha a cikinsa ba an yi bayanin shi daki-daki an gane ko wa farraqna fihi bainal haqqi wal batil sannan a cikin alkur'ani mun rarrabe a cikinsa tsakanin gaskiya da ƙarya kaza ƙarya ne kaza gaskiya ne alkur'ani ya riga yayi bayani la ikraha fi din kar ta bayyana rushdu min al-gay ko haqiqa shari'a ta bayyana daga bata wa kazalika nufassiru al-ayati wa litastabina sabila al-mu'minin Allah yace wa litastabina sabila al-mujrimin haka nan muke rarrabe ayoyi daki daki wa litastabina sabila al-mujrimin saboda hanyoyin masu laifi ya bayyana an gane Allah yana fito da abu a fili ta inda mai laifi ba shi da wani uzuri ba shi da wani hujja da zai iya cewa ai bai sani ba kitabar ago ha kitabar kitabar kitabun fustilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun littafi ne wanda fustilat ayatuhu qur'anan arabiyyan mun yi tafsiri mun yi daki daki da ayoyinsa alkur'ani ne wanda yake na larabci ga mutane masu ilimi an gane wannan ko saboda haka wannan shine ma'anan Nahu, mun rarrabe shi daki daki yi fasta wa ƙala ibn abbas ibn abbas ya ce Nahu. sannan ibn abbas da Aliyu bin abi talib da ibn mas'ud da ubayi bin ka'ab da katada da abu raja da imam sha'abi su kuma sun karanta shi Nahu. da shadda an gane ko farraqnahu da shadda tajdid me ma'ana farraqnahu anzalnahu shay'an ba'da shay'in alqur'ani mun rarrabe shi mun saukar da shi daki daki mun saukar da shi wani lokaci bayan wani lokaci ba wai an saukar da shi bane a lokaci guda daya la jumlatan wahida ba wai mun saukar da ƙur'ani ba ne a dunkule jumla wahida a'a mun saukar da shi ne ɗai bayan ɗaya lokaci bayan lokaci har cikin tsawon lokacin shekaru 23 an gane wannan ko wato wannan fasara gwargwadon saɓani ne dangane da faraknahu da kuma faraknahu a gane idan mun ɗauka cewa faraknahu ne wanda shi ne a na jumhur ƙurani Allah ya bayyanar da shi inda babu wani shubha da ya riga ya rage Allah ya riga ya fitar da shi fili wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al bai min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid lalle alqur'ani littafi ne gagar koyo wani barna baya zuwa masa gaba gare shi ko baya gare shi saukakke ne daga Allah wanda yake tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga mai hikima mai sanya komai inda ya dace sannan kuma hamid abin yabo ko kuma yababbe yababban sarki misali to kaga wannan ya tabbatar mana cewa alqur'ani an saukar da shi wato wa fassalnahu wa farraqna fihi bainal haqqi wal batil to wannan kenan to a imamu tabari shi ana shi fahimta yana ganin shi ya zabi wancan kira'a din wanda babu shadda a wajen yana cewa wa aula alqira'atayn sawab indana al ula qira'an da yafi dacewa a wajen karatun farko a gane ko amma dukan wayannan qira'o'in guda biyu sun inganta ko mutawatirai an gane ne kaga imamu tabari mutun ne shi shi yana ganin qira'an da yafi zaba shine wancan amma kuma duk qira'o'in gaba ɗaya suna da isnadi mutawatir babu wani qira'a a cikin su da yake shaz an gane wannan ko shine ma'ana ai mun saukar da ƙur'ani a rarrabe li a 'ala nasi 'ala a nan wajen wa min itlaqi farraqa bi ma'ana bayyana wa fassala qawluhu ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikinta ne ake rarrabe kowane al'amari wanda yake mai hikima hakika Allah ya yi bayani cewa ya yi bayanin wannan ƙur'ani ga annabinsa Allah ya masa bayani dalla-dalla don annabi ya karanta shi ga mutane akan jinkiri ai akan jinkiri wato ati a gane wasu batin wannan yana nuni akan cewa lalle ba baya kamata mutum ya karanta shi sai dai a hankali a hankali in mutum zai karanta ƙur'ani tara a ringa karatu irin na gardawa ana karatu ana gudu-gudu dan Allah ya ce li taqra'ahu alal nasi ala eh? ala muksin ko wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila abin karantawa ne mun rarrabe shi daki daki dan ka karanta shi ga mutane akan jinkiri alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba wai ana karatu ana gudu gudu ba to irin wannan karatu wanda ake yi ana gudu gudu ba a fitan mai da hukunce hukuncen tajwidinsa to wannan karatu maimakon a samu lada zunubi ake samu saboda Allah ya riga ya karantar da mu yadda zamu karanta alkur'ani an gane wannan ko Allah ya ce innahu laqawlun fas alkur'ani magana ne daki daki wa ma huwa bil hazl ba bananci bane shi an gane irin wannan karatu da wasu ke cikin minti goma an karanta wajen izu kaza to wannan ya saba ma ainihin karantarwa na manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane sannan a yanzu ma da can masu yi galiban yan bid'a ne amma yanzu masallatan ahlus sunna wallahi yanzu akwai wani karatu da nake ci ban san ko wani masallaci bane ban san ko wani masallaci bane ana yin tahajjud ashe da dare wallahi wani karatun ba a ci ko masu karatun da jin murya murya ne na ahlus sunna saboda karatu ne ake so a yi shi da sauki amma kuma ana yin wani irin sauri wanda ana take hukunce-hukunce alkur'ani to kaga wannan irin wannan karatu haramun ne wanda yake tunanin cewa wai da irin wannan yana yin tahajjud ne wai abin da suke suna gaggawa ne wajen a sauke qur'ani an sanya wani lokaci da ake so a sauke qur'ani irin wannan tahajjud din gara ka je ka karanta qul huwallahu a kowace raka'a kai sallah kai kadai fa alkhairi da bin wannan sallah din ina fatan gane wannan su aka Allah ya ce ne wa Qur'anan faraknahu in muka ce faraknahu kaga da shadda mun saukar da shi a hankali a hankali cikin tsawon shekara 23 saboda Allah yana so in za mu yi tilawa mu yi tilawa cikin natsuwa aw zid alayhi wa ratilil qur'ana tartila ana so in za mu yi tilawa mu yi shi a hankali a hankali cikin natsuwa eh, muna karantawa cikin natsuwa muna bashi tunani li yadabbaru ayatihi wal yata zakarani ul albab tsakani da Allah na wannan guje-guje shin yana tunanin abin da yake karantawa yana fahimtar fikihunsa wannan qur'ani yana umurta yana hana shi shi burin shi kawai yaya za a yi ya sauke ba wai yaya za a yi ya sakon da alkur'ani ke saukarwa bane ba duk wani abin da muke gudanarwa a matsayin mu na musulmi alfaharin alkur'ani shine littafin mu na aqidan mu littafin ibadan mu littafin mu'amalan mu littafin tattalin arzikin mu littafin komai namu to yaya za mu yi mu ringa karanta shi da gudu gudu ba za a bashi tunani ba a gani Allah ya ce mu karanta shi ala muksin akan jinkiri kuma ya ce wannan zannahu tanzila mun saukar da shi a hankali a hankali ba wai mun saukar da shi bane a dunkule amma kafirai suna cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ko laula nuzila alayhi hadha alquran laula nuzila alayhi alquran suna cewa me yasa ba za a saukar mai da ƙur'ani a dunkule ba kawai irin yadda aka saukar da at-taura da injila da sauransu Allah ce kazalika lini sabbita bihi fuadak wa ratalnahu tila mun yi haka ne saboda muna so mu tabbatar da zuciyarka akan riskan ƙurani ka fahimci sakon da kyau domin kai ma ka isar da shi da kyau saboda malamin da zai isar da sako in bai fahimta da kyau ba zai isar da sako ne a gurgunce to Allah yana so ya tarbiyyantar da annabi ya riski qur'ani da kyau sannan shi ma ya dauki wannan sako ya kai zuwa ga al'umma an gano wannan ko to saboda haka shi yasa aka mai wannan tarbiyya din sai Allah ya ce sai muka karanta shi a hankali a hankali zuwa gare ka an ce lokaci yayi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am نعم wanda bai taba yin aure ba bulala ɗari, wanda ya aure wato ba zawari wanda yake yayi zana ya taba yin aure yanzu na za a jefe shi an gani? shi ne yana subhana kallahu ma wa bihamdi ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk